شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam barkanmu da zuwa a wannan yammaci a wannan yammaci na juma'a <clears throat> uku ga watan ramadana bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wadda take da shekara 1447 daidai da 20 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiyar annabi isa alaihi salam a cikin wannan darasi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul an'am a aya ta 90 da biyu muka tsaya ko na'am da uku wala qad tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra za mu tashi mun gama da waccan wato ainihin aya illa gaba ɗaya ta ƙarshe kawai za mu yi bayani sai a wuce na'am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 شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تدعون a lokacin da ya wuce Allah yana yin bayani ne mai kowa da komai akan abin da zai wakana a nan gaba imma dai a wunin tashin alkiyama ko kuma wato a lokacin amsar rai ko kuma a lokacin amsar rai ya ce da za ka ga azzalimai walau tara izi zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adhabal huni لما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تتكبرون كذاك جاء الظالمي بايا أنبتي الظالمي أكم بايا فيكم يساكي أنبتو كودي يزمه كنتي ني أكيمسو wato ainihin aka fito da sunan karara da ubangiji magwayi da daukaka ya ga dama sai ya sanya wakilin suna a wajen domin can ya ce wa man azulamu kaga zalunci ne aka ambata nan guda biyu to waye ya cikin biyun nan nan kuma sai ce walau tara ibi zalimuna bai ce walau tara izhum ba ta sai zama wakilin suna tunda an zali an ambaci azzalimai guda biyu amma sai ambata kawai ce walau tara idin zalimuna kamar yadda ya faɗi irin wannan a gurare daban walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun shi suke ce mawadda zahir mawdi' al-mudmar huwa al-izhar fi mawdi' al-idmar don haka sai ubangiji ya bayyanar yana nufin waɗancan masu wannan abubuwan guda biyu a hukuncinsu a zalimai to kuma zaliman suna da ma'anar mushirikai miyagu kafirai domin ya ambaci <clears throat> da za ka gansu a cikin sakaratul mauti a lokacin nan mala'iku na dukansu to kaga wannan wanda mala'ika zai doka ai kaga ba na kirki ba ne wato mutum ne ba na kirki ba Allah ka tsare mu gabar ayat da nace za mu ambata a ƙarshe <clears throat> shine magana istikbar ya ce bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuka zan kuna girman kai game da ayoyin mai girman kai a ayar Allah ko a kayan Allah ko a sakonnin da Allah ya turo annabi da su baya ganewa Allah cewa isa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna bil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila damme ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين tana nufin wato masu girman kai ba sa gane addinin Allah ko baya gane ilimi ko mai jin kunya yana ɗari-ɗari a lokacin da ba a jin kunya a wannan yanayin wannan baya fahimtar addini ba kuma fahimtar rayuwa yana ɗari-ɗari manzo Allah ya ce alhaya'u kullun alhaya'u khairuhu kulluhu khair kunya dukkaninta alkhairi ne amma banda wajen addini ya ce la haya'a fi babu kunya in da ba a bukatar ta a wajen yazo sai a fito fili a yi bayani sai a fito fili a tambaya sai a yi tambaya a fito fili a yi kaza a daidai lokacin shine rayuwa to amma inda ba a ba a dau ba a darayewa ba dari dari ba nan nokewa sai ka fito kawai ka yi abin da ya dace a lokaci to Allah yana faɗa cewa kamar yadda ibnu kafir ya yi wannan bayanin a ƙarƙashin wannan ayar da aka karanta cikin suratul araf duk mai girman kai baya fahimtar addini da rayuwa mai yi kunya shi ma haka don haka a nan gurin ya ambaci girman kai ya ce saboda girman kan da suke yi shi ya sa Allah ya ambaci abin da ya gabata mala'iku za su zo suna dukansu sannan suna kora su wato ainihin zuwa jahannama manzan Allah sallallahu Alaihi a hadisin bukhari a hadisin muslim ya faɗa cewa manzan Allah ya ce abdullahi bin mas'ud ya ce إن wato لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال الرجل فقال الرجل فقال واحد من الصحابة الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا كمن يأتي هذا من الكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس عبد الله بن مسعود يجي من زم الله ياتي ba wanda zai shiga aljanna wanda ya zama a cikin zuciyar shi akwai kwatankwacin ƙwayar zarra na girman kai wannan ba zai shiga aljanna sai wani mutum cikin sahabbai da aka yi wannan bayanin sai tambayi manzan Allah ya ce, ya manzan Allah mutum ne yana son tufafin shi ya zama mai kyau takalmin shi ya zama mai kyau shin wannan yana cikin girman kai sai manzan Allah ce a a ai Allah mai kyau ne yana son kyau inna Allah Jamilu yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son kyau sai ce abinda ake ce ma girman kai alkibru Babarun haq ƙin gaskiya shine girman kai wa ghamtun nas da raina mutane kai ba mai daraja sai kai ko sai yan gidanku sai yan family ɗinku sai yan fatinku kawai suke da mutunci to wannan shine yake ce ma girman kai to saboda akwai waɗannan abubuwan ne shi yasa Allah ya shigar da su wannan matsayin to sai ayar da aka karanta yau <coughs> Allah yake cewa walaƙad jiktumuna tabbas kun zo mana furada ɗaya bayan ɗaya kama khalaqnakum kaman yadda muka halitta ku awwala marratin tun farkon karo ɗaya bayan ɗaya yau an haifi wannan yau an haifi an jima kuma an haifi wance an jima an haifuwa ne an jima an haifuwa ne a daren nan haka wannan zai zo can waccan mata sauke haka kuka taho duniyar kama khalaqnakum kamar yadda muka halitta ku ɗaya bayan ɗaya, awwala marratin tun karan farko to haka nan gashi yau kun zo mana shi ma turada ɗaya bayan ɗaya ba dukiya ba iya ba mata ba yara ba kowa haka Allah ya haka za a zo ma Allah taraktum sannan kuka bar ma khawwalnakum abinda muka hore maku muka baku yanzu gashi kun bar shi a duniya wara a buhurikum a bayan bayan ku kun bar wannan abin a bayan baya babu shi yanzu ba mata ba diya ba barwa ma'aikata yara da za su yi maka aiki babu kowa ba almajirai kai kadai kaje wa taraktum kumbar ma naku, abinda muka baku awwala marratin bin ma khalaqnakum abinda muka ma khawwalnakum mara zuhurikum abinda muka hore maku muka baku shi kun bar shi wara a zuhurikum bayan bayan ku sai Allah yake suke cewa mala'iku suke tambayan wa ma nara ma'akum shufa'akum yanzu ba ma ganin shufa'akum masu cetonku ma'akum tare da ku suna ina wanda kuka ce na za'amtum wanda kuka ce annahum fikum shuraka su masu cetonku ne annahun shuraka fikum annahun su masu tarayya ne fikun a cikin cetonku za su tama wajen cetonku yanzu gashi ba ma ganin su to suna ina kamar tambayar zargi ce kuma da ƙuye don ba inda za a samu abokan wato masu ceton abokan tarayya sai Allah ya ce laƙasta ƙafa a bainakum yanzu silar ku ta tsinki sila tsakaninku wadda take a duniya ba za ka yadda ta fashe hunka ba <clears throat> shehun naka ba zai yadda a taɓa ka ba ma'aikacin naka ba za ka yadda a taba shi ba shi ba zai yadda a taɓa ka ba ɗa ba zai yadda a taɓa uba ba uban ba zai yadda a taɓa ɗa ba wannan ƙaunar ita ce na kun a wata riwayar ta irin abu amrin al-basri da susi da kuma hafsu duri suka ruwaita daga wajen shi irin su hamza suna karanta laqad a bainukum albaynu shine ne sila ko alƙurb wannan kusancin da ƙaunar duka ya riga ya tsinke tsakaninku yanzu babu alaƙa. wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun abinda kuke cika bakin cewa za a keke ku kuma da shi wa dhalla yanzu ya bace daga gare ku babu magana ceto kai ne za ka fitar da kanka da kanka aikinka ne zai fitar da kai da kanshi shi ne jagoranka littafin da ka cika shi da aiki wannan na cikin zuciyarka shi ne zai fitar da kai za a fito da shi kawai a ce karanta shi kuma ka dogara da abinda wato ainihin ka karanta a ciki wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ودنا كباون أبوكين تاليا دذيذو يكيكيكا باب ونشيه دذيذو يدافع مكا يتآمد دكي الهالي بكي أبن دغا أتآمد دكي با ba imani da Allah ka yi imani da abin da ba shi ba ne dahir ka yi bauta ga abin da ba Allah ba ne ka mai da ƙarfinka ka ba da ƙarfinka ga abin da bai kamata ka ba da ƙarfinka a wajen shi ba sai ka je can ya baka kuma ku za ta tsinke baki ɗaya fata-fata babu wani alaƙa soyayya tsakanin laƙar taƙaɓa بينكم وضل ta ما amma su imamu في Da shi da حفص ko a ce hafsu daga asin shi yana karanta laqad a bainakum wato ainihin alakar ku da kusancin ku ya riga ya rushe baki daya tsitsinke to wannan ayar tun daga farkonta ko dai tana nuna mana cewa wannan abin a wajen mutuwa ne da Allah ya ta'abiri da mabi bai ce walaƙat ta ji'una na ko tabbas za ku zo mana sai ce walaƙat ji'tumuna tabbas kun ma riga kun zo mana litahaqqiqil quwwa saboda tabbacin afkuwar wannan abin haka ne sai an yi to wace irin komawa wannan komawa ta ta farko lokacin an san rai shine yake magana wala qad ji'tumuna kun zo mana ko ko a'a bayan ma an mutun an tashi ana kora mutane zuwa taron kiyama inda za a yi makowa hisabi mai kyau da mara kyau ya anci hisabin shi a nan ne ake Allah ke fada wala qad ji'tumuna tabbas kun zo mana turada daya daya daya haka nan kowa shi ɗaya zai je fardan bila mali fardan bila walad fardan bila sahiba fardan bila amti'a fardan bila shayi allazi ta'tazzuna bi babu komai wannan abin da kuke alfahari da shi kowa zai tafi ne shi ɗaya tililin shi babu komai tunda Allah ya ce kama khalaqanakum ya Allah ya halitta mutane da riga babu da wando babu da kujeran mulki babu da malanta Allah ya yi wani malami babu za ka je mai haka yau haka nan yadda kake ba riga ba wando kowa haka zai isa Allah ya ma'aisha matar manzon Allah rahama Allah ya ƙara yarda a gare ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah yake yuhsharu an-nasu yawmal qiyama hufatan uratan ghurla قالت عائشة رضي الله عنها مرويك يا رهديد تشي النساء الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض Allah yake za a tada mutane fatan marasa takalma ba takalmi kawai ƙasa za ka taka tayyada kawai sai ce uratan huntaye ba riga ba wando sannan hurlan masu loba wannan kaciyar da aka yi maka ta koma yadda take yi Allah ya ce kama kun awwala marra kamar yadda muka halitta ku karan farko kowa ba an halice shi ba da loba hakanan za zaka tashi da loba ba kaciya ba riga ba wando inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai aisha ta tambaye shi ya rasulallahi an arrijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd maza da mata kashe na kallon kashi. wato akwai kunya kenan yau waye santa ma wa yake tunanin ta a lokacin ai babu magana wannan kowa yana ta kan shi ne sai manzon Allah ya ce ya Aisha ya ke Aisha al'amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd al'amarin ya fi ƙarfin wani ya kalli wani ya fi ƙarfin haka ai Allah ya faɗa ƙarshe-ƙarshen suratu Ibrahim alaihissalam muhdi'i muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim wa af'idatuhum hawa muhdi'in suna masu gaggawa haka kowa zai tashi muqni'i ru'usihim suna masu ɗage kansu sama ba mai kallo kasa kallon sama kuma yana nuna rashin natsuwa da gabanci kallon kasa kuma yana nuna akwai wani nau'i na natsuwa to babu shi balle wani ya kalli wani ya gane wa halin wa ake ciki babu muqni'i ru'usihim suna masu hankare kansu sama la yartaddu ilaihim tarfuhum ganin su bai dawo masu in aka daga shi sama sama yake kawai bai dawowa ƙasa wa afidatuhum hawa zukatansu kuma faka yau suke ba abin da yake ciki sai tunanin tsoro da barazana tashin alkiyama yaushe wani zai tsaya yana kallon wani ina natsuwar kallon wani fa yau ma'izin la yus'alu an zambihi insun wala jahan to wannan wannan abin da Allah yake ba da labari wannan ya yi kama da lokacin mutuwa ne ko ko bayan an mutu an tashi ne ya yi kama da bayan an mutu an tashi kamar yadda ayoyin suke bayyanawa wala qad ji'tumuna turada kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halitta ku karan farko wa taraktum kuka bar ma khawwalnakum abinda muka hore maku shi na diya da mata da dukiya da kayan jin daɗi da mulki da wadata duka kun bar shi wara a zuhurikum bayan bayan duka an watsi da wannan sai kai yanzu sai aikin da kai kuma shi ma wanda ka nufaci Allah da shi wanda ba haka ba ba za ka ga komai ba sai asara a daidai wajen wanda ka nufaci Allah ne da shi shine za ka samu lada ka gan shi a rubuce a ce ma iqra kitabaka karanta littafinka da kanka kafa bi nafsikal yau yawma ya ishe ka hisabi a yau kafa bi nafsika al ya ishe ka yau a karan kanka ka isu da kanka ka gamsu da kanka abinda zai fitar da kai kenan alaika hasiba shi mai bincike ne mai hisabi ne a gare ka to wannan ayar <clears throat> irin ta da Allah ya bayyana wanda za a je gaban Allah a gurbana Allah ya ce to gashi kun zo mana wani lokacin a tsaya wata ayar ta bayyana gurfanawa akai kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul jasiya Wata tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الله يجزاك jafiya durkushe in ji Allah kowa ya ɗora gwiwar shi a kasa ya gurfana gaban Allah ba mai iya cewa komai kullu ummatin kowace al'umma tud'a ana kiranta ila kitabiha zuwa ga littafin da ta aiwatar da shi ka karanta alkur'ani to za a kira ku ya ahlal qur'an novel kake ta karantawa sai a kira ku ya ahlan nobel ko inda ita ka ba karfi wannan karance-karancen na labarai da wane ne da wane ne da adabi shine ka ba wa karfi shi za a kira ka masu karanta novel kuna ina wanda suka ba da rayuwarsu ga novel sai ku zo nobel zai cece ya ummata muhammad ina al'umman manzon Allah ya ummata isa al'ummar isa ya ummata musa al'ummar musa ya ummata idris al'umma annabi idrisa hakanan Allah zai kira kulla ummatin tud'a ila kitabiha zuwa ga littafin da aka ba su yi aiki da shi sai Allah ya ce al-yawma tujzauna azabal hun yau ne fa za a yi maku wato ainihin hisabi bincike sakamako da azabar wulakantarwa ita ce jahannama wanda suka kauce ma wannan saƙon na wannan annabin na wannan al'umma haka nan za a yi masu al-yawma tujzauna azabal hun saboda me bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqqi wa bima kuntum tafsiquna aw ta'aya maqabciyat suratul ahqaf ko al-yawma tujzauna ma kuntum ta'maluna a wannan. nan za a yi maku sakamako da abin da kuke aiwatarwa abin da ka ba da ƙarfi shi za a yi maka sakamako ka nuface shi shi za a yi maka sakamako da shi in Allah ka nufata da nufatar Allah ka za a yi maka sakamako to don haka wannan ya yi kamanceceniya da wunin tashin alkiyama wato ainihin sai mutane sun mutu sun tashi Allah zai ce to gashi kun zo mana yanzu ɗaya bayan ɗaya ba ku komai duk abin da kuka mallaka babu kun bar abin da kuka mallaka din ma a duniya bayan bayan to yaya yanzu wancan abin ne da kuke tutiya da shi zai kama maku ko ko a'a abin da aka sa ku yi da wannan abin shine zai taimake ku ya cece ku ina abokan tarayyar taku da kuke cewa za su cece ku suna ina mu ba ma ganin su wa ma rama a kun fa'a a kun ba ma ganin masu allazi na za'amtum wanda kuka ce za'ama bi ma'ana allazi allazina kultun wanda kuka faɗa ko kuke cika bakin cewa za su cece ku mu ba mu gansu ba annahum fikum shuraka wai su wato ainihin a cikin za ku masu haɗa ƙarfi ne ko abokan tarayya ne abokan tarayya ne a cikin al'amaru ku haɗa Allah da su ku haɗa su da Allah ku yi shirka da su ku shirkar a bautar Allah ko sunan Allah ko kuma sifar Allah da su to suna ina لقد تقطع بينكم alaƙar ku ta tsintsinke baki ɗaya wa zalla an kuma kuntum ta abinda kuke faɗa kuke cewa kuke cika baki zalla an ya ɓace maku irin wannan ayar Allah ya faɗa cikin suratul baqara idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ألا يكيكي وأفرفاجي يتاشم الجيامة كتنا أنا تيمع النبي محمد أنذو دئذ ود كان نبن أبن ديوتي الهالي ما أنرت أبن دزي قبب زوبتكم kamar yadda malaman tafsiri suke fada musamman a tsalibi a cikin littafin ya bayyana iza da iz iza idan ta je ta zo kafin an mubari'i to tana nufin mazi idan iza ta zo kafin mazi ita kuma tana nufin wato ainihin nan gaba abinda zai faru duba yadda Allah ya ce iza qumtum ila salati iza iza ce umtum mazi yana nufin iza arattumul qiyama ila salati kaga dan gaba ke amma wannan iza din tabarra mazi ne to amma wannan ce tana da ma'anar iza domin tabarru din bai zo ba tukunna za a yi shi nan gaba a farfajiyar tashin alkiyama iz tabarra na tubi'u ka tuna lokacin da waɗanda aka bi tabarra'a za su barranta min na taba'u game da waɗanda suka bi su za su ce ba ruwanmu da ku ba ruwanku da mu kowa ta kanshi yake yi alaƙa ta tsinke ko ba ta tsinke ba alaƙa ta tsinke wara'ul azab Allah yake sun ga azaba wa taqatta'at bihimul asbab mahabba da ƙaunar juna da kusanci da alaƙa wannan laƙar ƙafa a dukkan tsinke baki daya babu su ba ƙauna ba taimakekeniya da juna babu waƙalar lalina taba'u sai waɗanda suka yi biyayyar sai suka ce wai za su rama lau an lana karratan ina ma da a muna da wata komawa zuwa duniya fanatabarra minhum da mun barranta mu ma kamar yadda suka barranta da mu yanzu da mu ma mun rama da akwai komawa duniya da sai mun koma duniya mu ma mu ce ba ruwan mu da su fa na tabarra minhum kama tabarra'u minna kamar yadda suka barranta da gare mu sai Allah yake kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim haka ne Allah yake nuna masu ayyukansu asara asara asara ne gare su da baƙin ciki da damuwa wanda ya kan masu a lokacin kuma ba magani to haka ubangiji yake faɗa abinda ba a yi ba za a yi tabbas kiyama za ta zo wunin zai zo kuma a yi hakan irin haka ubangiji ya bayyana a cikin suratu asaba وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ, إذ المجرمون ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في عناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون حكى الله يفعل يكي إذا ذاك جاء الظالمين يوشي يلوك تند موقوفون عند ربهم لوك تند أكتا مصر da wato full stop aka ce ku tsaya a wajen ubangiji kaga wannan yana nuna kiyama ce lokacin da aka ce ku tsaya mawqufuna inda rabbihim ko aka tsaye da su suna tsaye suna ainihin kafa uzuri wai suna kawo dalilin batansu rabbana ha idil mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'd al-qawl suna kunkoma ma juna maganganu wannan ya ga ma wannan ba dadi wannan ya ga ma wannan ba dadi ai ku ne ku ne kuka halakar da mu a sai wannan sai a ba ruwan mu ku ne kuka bi mu يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا masu raunin suka fi canca kwato su ne suka fara magana maganganun suka fi yawa kamar yadda yanzu halin talaka haka yake shi ya fi koke shi mai mulki saboda yana kan wato ainihin gadon mulki ba ruwan shi da wannan koken yana jinku ne wani yana jinku wani ma bai da kunnen jinku tunda dai kun tura shi ya je ya hau to ba ruwan shi da wannan don haka raunana sun fi yawan koke Ya su يقول الذين استضعفوا سما وند su aka fi ƙarfinsu aka tilasta masu salauci kuma kila ba talakawan ba ne aka tilasta masu shiru kuma kila ba ba su da bakin fada ba ne aka tilasta masu rashi kuma ba suna da rashin ba bane a'a suna cikin wadata amma ta ki zuwa gare su masu rauni ya su alladhina sud'ifu sai su ce laula antum lakunna mu'minin ai in ba dan ku ba da mun zama mu'minan gaske qala alladhina istakbaru sai waɗanda suka yi girman kai manyan kenan miyagun wa qala alladhina istakbaru ladina sud'ifu sai su ce makanana waɗanda aka fi ƙarfinsu. Laula a أنحن صددناكم عن الهدى mu. ne muka kange ku muka sha makance ku daga shari'a ba da irja akun bayan shari'a ta zo muku bal kuntum mujrimina a'a ba wata magana dama can kudin ma miyagu ne yanzu wannan magana ce mai kyau haka suka faɗa masu ai ku ne kuka halakar da mu magana ce mai kyau wani su kuma suka ce a mu za mu hana ku shari'a bayan ga shari'a ta zo ku dama can miyagu ne shine ma'anar yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl sai kuma har yau raunana na suka sake magana wa qala alladhina sud'ifu lil ladina istakbaru sai manya rauna nan suka ce ma masu girman kan suka ce me bal makrul layli wan nahari a'a makircin dare da nayi da kuke mana a kwace mana aiki a kwace mana mata a kwace mana matsayi a kwace mana jama'a a kwace mana kaza a koyemu mu daga garinmu a tilasta mu kawai dole ba yadda muka iya in amuruna na yayin da kuke umartan mu an nakfura billah mu kafirce ma Allah wa naj'ala lahu andada mu sanya ma Allah kishiya shine abin da ya batar da mu wa asarrun nadamata sai suka ɓoye da na sani a lokacin nan lamma ra'awul azaba lokacin da suka ga azaba sai suka ɓoye da na sani dole a yi da na sani a inda ba ta da amfani وجعلنا الأغلال في عناق الذين كفروا sai Allah ce sai muka sanya maruruwa da sarƙoƙi a wuyayen kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah don haka ba yadda aka iya da mabiyan da wanda suka da wanda aka bi dukkan su sun shiga cikin bala'i don haka manufa shi ne ka yi yadda za ka yi kar ka bi wani ya sa ka a halaka ka bi shi don kana samun kuɗi kar ka ɗora wani alhali bai cancanta ba don ɗan fatin ku ne kawai ka ɗora shi ya je ya dinga halakar da jama'a kar ka yi wannan za ka yi shiga nadama a wurin tashin alkiyama kar ka sake ka ba da goyon baya ga abin da ba gaskiya ba ne saboda shi ɗanka ne ko ɗan gidanka ne ko kuma ɗan fatinku ne ko ɗan famili ɗinku ne kawai ka goya mai baya dinga ɓarna za ku shiga cikin irin wannan matsayin a gaban Allah abin da bai da amfani a gare ka sai cutarwa waj'alna al-aghlala fi anaqi alladhina kafaru sai Allah yake hal yujzauna illa ma kanu me za a saka masu da shi in ba abin da suka zan suna yi ba a wunin tashin a duniya ba abin da za a saka maku da shi sai abin da kuka yi a duniya da shi za a yi maku sakamako irin wannan ne Allah ya faɗa cikin suratu safa احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون في الله إنا كذلك نفعل بالمجرمين لذكي إنهم كانوا إذا قيل لا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون abin da suke yi ba su yadda da la ilaha illallah ba su mirɗa ta su karyata ba komai wai inda suna faɗin ta babu matsala su ya ta su yi mu'amala da haramtacce hanya shirka bokanci tsafe-tsafe kashe bayin Allah amma duk babu wai suna nan dai suna sallah suna faɗin la ilaha illallah kawai ko ma ya zama Allah kawai ya ce muku shi ya zama Allah da haka ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da azumi wannan na talakawa ne amma shi Allah don haka kuma yana faɗin la ilaha illallah nan ya riga ya yi wusuli har ya ga Allah ku fararen hula ne ba ku gan shi ba ku ne za ku rika sallah da azumi shi ko ya riga ya yi wusuli to yaushe zai zo yana sallah ya zama wani tashe ne wani fat ne na Allah tabaraka wa ta'ala ناسوته حل في لاهولي لاهولية الله لاهوتية تألا متنتكر شتا متن تافادا تكن ألنتكر ألا ألنتكر ألا تافادا تكن متنتكر شي توانيني با وانيني با haka take cewa to irin wannan kuma yana cewa la ilaha illallah saboda Allah sai kuma ya je kawai ya samu ansa a lahira sai kuma ya je haye alhalin an ce ma ga yadda la'ilaha ilaha take ta gaske ta sosai wadda manzon Allah ya faɗa ba irin wadda ka bankare ba ga yadda take yastakbirun sai su rika girman kai kamar yadda ya gabata an faɗi ma'anar girman kai to haka Allah ya ce wannan yana nuna kiyama ce ya ce uhshuru allazina zalamu ku kora azzalimai wa azwajahum da abokan tarayyarsu da waɗanda suke tare suke haɗe ku kora su wa ma kanu ya'buduna da ma abinda suke bautata mawa abinda ake bauta mawa da mai bautar da wanda da ake tarayyar duk tafi jahannama subhanallah to ina amfanin su min dunillah sai Allah ya ce fahduhum ku kora su ila siratul jahim zuwa ga hanyar jahannama hanyar wutar jahima kenan jahima wani kwazazzabo ne wani sashe ne wani department ne a cikin jahannama shi ma jahim ne jahannama ita ce uwa kamar a garinku ne ka ambaci unguwa kaza unguwa kaza unguwa kaza haka sunan jahannama ita garin ne amma wutacen cikinta su ne su jahim su ne su safar su ne su hawiya su ne su kutsama duk unguwa-unguwa ce ta bala'i Allah ka tsare ne to shi ne ce fahduhum ila siratul jahim waqifuhum sai an tattara su an kora su sannan sai Allah ce ku tsaishe su ku da su sai ya ce kutsaya. sai su tsaya cik kowa ba yadda ya iya zai yi a daidai nan gurin ne ubangiji zai tambaye su wala ji tumuna فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم أو بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون sai Allah ya ce ku tsaya ku tsaya kawai dole kowa sai zai tsaya ba arziki yanzu nan da'a ce amma nan an yi an yi kayi sallah kakiya sai yadda ka ga dama an yi kayi ilimi kakiya sai ilimin da kake so zai kawo maka kuɗi an yi an yi kaso manzan Allah ka bi sunnar manzan Allah kakiya sai yadda ka ga dama haka za ka yi soyayya taka ta baki amma a can gurin ɗa'a ce ba yadda ka iya waqifuhum innahum mas'ulun kutsai da su za a tambaye su sai Allah ya fara tambaye su malakum la tanasarun me yasa yanzu ba ku taimakon juna irin yadda an ake yi a duniya da an taba ka sai ka shiga kai ruwa kai tsaki naka ne fa mai laifin amma kuma sai ka ga an shiga an ba da kuɗi an yi kaza yan sanda jami'an tsaro na ciki da alƙalai da gwamnati duka an sa baki an sake shi ya fito firi ba komai da saurari rina a kaba wallahi ku ji tsoron haduwarku da Allah masu yin irin wannan masu laifi karara an kama amma ba za a hukunta su ba saboda san zuciya to yanzu kuke yin wannan abin a duniya a lahira a gaban Allah zai ce malakum wai me ya same ku ne yanzu la tanasaruna ba kwa taimakon junanku irin yadda kuke a duniya yanzu ku taimaki wa juna mana wane ya dauki wane mana ya sa aljihu kawai ya wuce aljanna wane ya tumo galin din wane mana kawai ya wuce da shi can ya ba tsallake da shi wajen hisabin malakun me ya same ku ne la tanasarun ba kwa taimakon juna sai Allah da kai ce ce bal a'a yi ba taimakon juna yau humul ma mustaslimun su a yau masu mi kauya sun sallama duk abin da aka yi daidai ba yadda aka iya wani yaro yake komi na duniya daidai ne kuma komi aka yi daidai ne haka ne don haka a lokacin za su tallama da wannan ba yadda suka iya bal humul yawma mustaslimun sai Allah ya ba su dama su gane kansu su fahimci junansu har su buɗe bakinsu za su yi magana wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu sai sashi ya fuskanci sashi yatasaaluna suna tambayar juna suna cewa malakum la tantiqun me yasa ba ku magana ne qalu innakum ta'tukuntum ta'tunana تأتوننا yamin sai tashi ce ai ku ne kuka zo mana ta wurin da muka fi ƙarfi wurin da muka fi amintuwa wurin da muke da fawa kuka zo mana ta nan wajen shi yasa kuka batar da mu gashi yanzu muna cikin matsala قالوا كنتم إنكم كنتم na ani اليمين qalu bal lam takunu mu'minin sai waɗanda aka bi sai su ce a dama can kundin ma ba muminai bane ne ni abu ne kaga wannan mai da juna magana ake yi Wa ma kana lana alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin yanzu ba mu da wani iko ku dama can mutane ne masu shishigi har zuwa ƙarshen ayoyin ubangiji eh, yana faɗa wato ainihin abin da zai wakana bai wakana ba amma tabbas zai wakana yanzu wannan ba wa'azi ba ne gare mu mu shirya saboda wannan abin kada ya wakana muna cikin irin wannan wato matsatsi da wannan matsala Allah ya faɗa a cikin suratu al-kahfi wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله ينفذ cewa wa uridu ala rabbika za a bijiro da talikai a yi baje koli saffan kowa yana cikin sahu kamar yadda Allah ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji zai zo a wurin tashin alkiyama lokacin raba gardama da hukunci tsakanin talikai mala'iku ma za su zo suna sahu sahu haka talikan ma wa urizu ala rabbika saffa su ma za a bijiro da su sahu sahu komi na Allah tsararre ne Allah zai ce laqad muna to gashe ku kun zo mana kaman kaman khalaqnakum kaman yadda muka halice ku ɗaya bayan ɗaya. awwala marratin tun karan farko bal za'amtum a da cewa kuke yi allan naj'ala lakum maw'ida ba za mu sanya maku lokacin haduwa ba lokacin hisabi ba lokacin bincike ba haka kuke cewa da bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida sai ne ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه za a ajiye littafi sikeli wanda zai auna abin da ke cikin littafin ko a fito da na cikin zuciyar wanda aka karanta aya isra dazu za a fito da shi za a bijiro da shi wawdi alkitab Allah yake fasara almujrimina zaka ga miyagu kafirai mushfiqina suna masu dadar mimma fihi game da abin da yake cikin littafin suna jin tsoro saboda abin da yake cikin littafin ba mai kyau bane a gare su suna jin tsoro wa suna cewa ya wailatana ya shiga ukunmu ya halakar mu mali hadal hadha me ya samu wannan littafin ne shi la yughadiru saghira bai barin ɗan ƙarami wala kabira ko babba illa ahsaha sai ya lissafe ya ƙi diddige kaka wai me yasa wannan wani irin littafi wannan littafi ne wannan littafin aiki wannan da aka makala a cikin zuciya shine baya barin ƙarami da babba kamar yadda Allah yake ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur har munafukar ido mai munafikin kallo mai harara mai kyafce mai zinde da ido duka Allah ya yana sane kai dama abinda zukata suka kulle duka Allah yana sane kuma zai yi bincike da wannan aikin Abin da kai tunani a zuciya Allah ba zai tunda baka aiwatar ba Allah ba zai kama ka da wannan ba sai ka aiwatar don haka me yasa littafin nan waye yake haka su kafirai suke tambaya wa wajadu ma amilu hadira Allah yake za su samu abin da suka aiwatar jibge halarce ba gara ba zago yana nan wato kammale ba za a samu tawaya a ciki ba komai kai yana nan zunzuru wala ya zulimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalinta kowa Allah mai adalci ne inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko da kwatankwacin nauyin zarra Allah bai zalunci ko kaman haka na hakka zalunci wani domin littafin zai bayyana kakka tama wani yayi barna domin littafin ka yana ɗauka, kakka faɗa ma wani wata munguwa domin littafin ka yana ɗauka, balle a ce yayi laifi ka taimaka mai kuma wato ka binne laifin alhali hukunci ya kamata a yi mai domin a tauna aya a tauna tsakuwa aya ta ji tsoro domin yin hukunci yana hana bayyana barna yana hana ci gabanta ma'anar shi akasin haka kuma rashin yin hukunci yana ƙara kamba maɓarna yana ƙara burin ƙasa ta ma'anar shi kuje je ku yi za mu goyi bayan ku za ku za ku je wato za mu taimaka mu kaman ka ce haka ne bilisanil hal amma lisanul maqal naka bakinka yana bayyana cewa ba ka san laifin amma a aikace da kai ake yi kaman kidnapping din Najeriya da su ake yi don mai matsalar take karewa saboda da manya da hannun manya a ciki da hannun mutane manya-manya a ciki shi ya sa abu yake karewa ko ba kwa tunanin za ku kare jami'in tsaron da ya kashe hula ya sa hula yana yana kama kudi kashi ake bashi mahaukatan kudi kawai a dinga kashe bayin Allah Kuma ma ka je za ka an so dan uwanka shine zai daraccin naka a tafi a je a kai lafiya sannan kuma a dawo lafiya wai a dawo lafiya saboda shi ma yana da kasai shi ku ji tsoron Allah wallahi tallahi akwai mutuwa kuma akwai tashin alkiyama kuma akwai baje sakamako nan ya kamata mu tsaya ina ba yan uwa hakuri ne kun ga yadda abubuwan suke ta tafiya aya ɗaya hmm? to amma fa dan mu gane mu fahimta dan mu san menene muke yi shi yasa muke bi a hankali muna roƙon Allah ya karba mana Allah kada a bar mu da maganganun Allah ka yafe mana ka karba mana abubuwan da muka yi daidai Allah karba mana kurakuran mu Allah yafe mana Allah marasa lafiyan mu ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara mana lafiya ka samu gama lafiya Allah ka ceto wannan ƙasa tamu daga matsalar da take a ciki ta rashin zaman lafiya da sauransu da cin hanci da cin amana da ƙarya da zamba ya Allah ka tsamo wannan ƙasa tamu daga wannan matsala Allah kai mana arzikin tuba da komowa wajenka kaman yadda kake so domin ka yi mana magani muna roƙonka Allah ka kama hannun shugabanninmu zuwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi ya Allah kada ka bar su da iyawarsu kada ka bar mu da iyawarmu Allah ka kama mana ka ceto wannan kasata mu. Allah ka yi mana zaɓin shugabanni na gari duk wanda suke sa hannu ana tada tashin tashina da tashin hankali da bankare talakawa da firgada su daga inda suka aminta da shi ya Allah kai ma ka firgade su ya Allah ka saka masu tashin hankali tare da su kuma ya kare a kansu Allah ka tsare bayinka muna roƙonka ya Allah ka kawo mana ɗauki اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت